Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulaimu Muni Barma. A makon jiya mun sauka garin gaudare na jamhuriyar Kamaru inda wani gurgu ɗan asalin Najeriya ke gudanar da harkokin kasuwanci. Malam Awwal ɗan kacari ko kuma Awwal mai masara wanda a kashi na farko na zantawarsa da wakilin muryar Amurka Muhammadu Rabiu Dangba ya yi bayanin faman da ya sha kafin ya zo matsayin da yake kansa a halin yanzu. To a yau bakon shirin ya nuna damuwa a game da rashin ƙungiyoyin nakasassu a Kamaru. lamarin da ke haddasa cikas wajen samun tallafin hukuma. Batun tallafi mukan a arewacin Kamarun inda musamman ma musulmai suke kan babu. To yanzu ne muke so muyi yi kungiya mu nemi tallafi. Man awala akwai waɗansu abubuwa daban-daban na sauwaƙa rayuwa da ainihin gwamnatin take yi domin taimaka masu matsala irin wannan kamar alal misali yi musu kati wanda zai ba su daman wato samun sauki a yayin da suke ko kamar balaguro ko kuma sun zo alal misali ma'aikata na gwamnati su dai ya zamanto sun samu kula na musamman irin wannan damar shin a nan musakai su ma suna samun irin wannan alherin ne ko dai kuma a'a shi ta kudanci a ta kudanci suke samu ta nan kan ba su samu shine muka tashi ma abin yanzu mu ma za mu yi kungiya in kai kungiya ka zo gwamnati ai kai zaka bi neme ta ba ita za ta neme ka ba gwamnati kai zaka neme ta ka nuna ga abin da kai ga abin da kake so su kuma shi su tallafa ma ta kudanci su suke neman gwamnati ai sun yi kungiyoyin su iri iri su suke neman gwamnati akwai ai takardu da zaka hada kan kacin man gwamnati ita gwamnati suke ta san kai musaki ne ita bata san kai musaki bane ai shi kai zaka nema ka hada takardun da ya kamata ta san ka ka je wajenta ka nuna kanka ga takardunka shi ta san kai musaki ne ta ma ta ma ta akwai kuma abin da zaka dinga biyan ta akwai abin da za ta biya ka haka shanin gwamnati yake ko ma kai musakin ne kai takardu akwai abin da zaka zuba mata akwai abin da zaka biya takardun tukunna ta san da kai haka ake ba wai kai sake kawai kana gida kai malam awal gurgu gwamnati ta zo ta neme ka ta ce to ya ma awal gurgu ga takarda in za ka yi tafiya ya taimake kai za ka shekara kai ne ma awal gurgu za ka nemi mutane su gurgaye da mutane ka yi kungiya na musakai da shugaba da komai da komai ka kai ma gwamnati takardanka ta sa hannu to yanzu ta san da zaman ku haka ake ma rabiu sanin kowa ne cewa kasashen da suka ci gaba kasashen ƙetare da kuma wasu kasashen ma na afirka akwai wani nauyi na masakai wannan da gwamnati ta ɗauka har ina na kaiwa ma matsayin wanda matsayi yanda a kowane ƙarshen wata za su iya zuwa su karbi wani ɗan abin in domin su samu su taimaka ma rayuwarsu game da wasu wahalhalu to irin waɗannan tallafin ko kuma ce taimakon shin ana samu a nan ko kuma samsam ne irin wannan taimakon a nan wannan na gaya ma a baya ne ma rabiu kai za ka nemi gwamnati ta san ka tukun ka san tallafi yanzu mu ɗauki misalin ɗan gudun hijira ba takardu suke a san su ɗan gudun hijira ba ne yanzu kai ma rabiu don kai ɗan gudun hijira ne baka da takardan komai ka zo kana zaune wasan kai ɗan gudun hijira ne ya za a ɗauki tallafin ka akwai takardu da za ka yi gwamnati ta sanka tukun ta baka tallafi yanzu kaddara mana man biyu. kuna tafiya ne a cikin mota kai kana da kati aka yi ko karo Allah sauke aka yi mutuwa mai kati ya yi zafi saurin gane shi ko me shi ka san takarda akwai takarda da ake yi wanda gwamnati za ta san da ku kungiyan ku ku musakai ne in an tashi tallafi shi ya tallafa mu amma kuna zaune kuna watse ba ku haɗa kai ba wannan musaki ne yana gidan shi wannan musaki ne yana gidan shi wannan musaki gwamnati ai bata san da ku ba za a ka tallafin ma ku ba a san da ku ba tallafi ana bayarwa waɗanda suka nemi su san tallafi suna samu to kun kuna watse ba ku haɗa kai ba ya za ya ba ku tallafi yanzu kaddara dai ka dan gudun hijira ne ku ku ɗari ne yan gudun hijira kun zo kun watse a cikin gari kawai na ka san ku a'a shi ku yi takarda na ku yan gudun hijira ne ga fili ka kaza gwamnati ta ba ku ku yan gudun hijira ne duk tallafin da ya zo jecin mu amma ku ku ɗari ne kun watsi a cikin gari kawai ku goya ku da yan gudun hijira ne wayannan kuma su ɗari ne sun yi takarda akan su yan gudun hijira ne ga inda suke waje samu tallafi waye bije samu ba cikin ku shi muke fama yanzu yanzu muna kuyin ƙungiya, muna takarda da za a san ga mu mu haɗa mu yi lissafin musakan da muka haɗa yanzu mun zo muna faɗakar da mutane za mu yi takarda na mu musakai ne na fili kaza ga mu ga sunan kungiyan ga hidiman da muke yi ga shi gwamnati ta san mu tukunna mu shiga wannan abin da kake faɗa ai akwai musakai a ƙasar nan da su sun sun yi gaba kakka haɗa mu da su ka ce mu musakan da ba mu waye ba yanzu wani mataki muka ɗauka na yadda za mu yi mu waye mu yi takarda mu yi ilimantu mu ilimantar da saura haka zaka ce to yanzu wannan ne muke haɗa kai yanzu muna ta zama koyaushe da mutane muna ki akwai wayanda suke so akwai wayanda ba su so akwai wanda ma suka ce su sun dogara da Allah muka ce ko ka dogara da Allah shi ka tashi ka tagaza akwai wanda suka ce su Allah ne kome muka ce a ka tagaza dai wannan ne aiki ma tukuru a gaban mu kamun su yadda ma to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tantaunawa Yanzu a madadin Malam Awal Gurgu mai masara na garin Gaudare a ƙasar Kamaru da wakilin muryar Amurka Muhammadu Rabiu Dangba ni Sule Mummuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.